makama ta hudu ko wace ce ta ɗaya ma alfalwaniya ko eh as-san'aniya ta bifa alfalwaniya ta uku fa addinariya ala rahimahullahu ta'ala المقامة الرابعة الدمياطية مقامة تهدو ad wacce ake danganta ta zuwa garin dimyat gari ne a Misira. bakin gabar teku ala yake cewa a al-harith ibn hammam al ce nomau dan mai himma ya ba da labari ce za'antu ila a mahiyatin wa miyat ce na maraita zuwa garin dimyat yau karatun zaure mu sosai da waka ya ce na maraita zuwa garin dimyat a mahiyatin a shekarar da wasu suke gabatowa saboda neman arziki wasu kuma suke tafiya saboda yanayin kunci na rayuwa wa ana yau ma'izin marmukul raha maumukul iha ya ce wa ana a daidai lokacin ni marmukun raha'i idan ka ganni za ka ga alamar wadata tare da yi sanda na tafi garin na ɗan ji aljuna ya yi nauyi na ce to bari tafi duniya marmuk idan ramaktar nazar in ka kalle shi kan su za ka ga raha shi ne mai wadata da yarwa mawukul ikha'i ina mai abin sanya wa ƙauna da soyayyar ‘yan uwantaka. Ashabu matsarifar tsara ya ce, Ashabu ina jan matsarifar tsara'i mayafai na arziki da wadata, wa ajitali ma'arifar sarra'i, wa ajitali kuma wato ainihin na bayyanar da ma'arifa fuska ta asarra'i wato hali na yalwa mana da kaga fuska ta kasa ina bayyana da fuskar wanda yake cikin ni'ima asarra allazina yunfiquna asarra'i wa dharra'i haka yake farafaktu suhuban sai na abokanci sai na shiga ayar waɗansu abokanai ko sahban abokanai ku asar shiƙaƙi wanda su tuni sun riga sun karya sandar rabuwa misali inda za a ce wannan sanda ne a wurin nan in yana nan ne za a iya samun saɓani to su su sun balla shi an wurgar da shi maganar saɓani ta ƙare in wannan ya ce a yi kudu to duka kudu za a yi ba wanda zai ce a yi arewa ƙarshaku asa a shiƙaƙi sun karya sandar saɓani wartada'u gaba ɗaya kuma sun sha nono minar rada'a kenan an shayar da su nono ko sun sha nono Warta da wartada'u sun sha fawikar wifaƙi daga hantsa ko ka ce daga nono na daidaiton ra'ayi afawik afawik shine wato jam'in a afwaq su kuma afwak din jam'in faik shi kuma faik din jam'in faika alfaikatu kuma shine nonan da nonan nonan da yake yake haduwa misali yanzu in kana da taguwa ko kuma akuya ko saniya in ka tafi da safe za a yi kalaci me za ba za a ji a taso nunan ba to an aka taso shi to wanda zai dan wannan wanda ya haɗu shine shine shine afwa shine faika din an gane ko to sai kuma aka ana cikin yi sai ga wasu sun dawo daga kiwo ko daga gona ya ce aiko yanzu aka shanye nuna ya ce to a bari ya dan tsatsafo su nawa ne su biyar ne uku sun zo saura biyu to biyun suna zuwa kuma ya aje awa a tatso musu wannan wanda aka tatso musu ya kare shi ma fai kake an gane shi yasa an ce fawaq shine fangi kenan Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq ita tashin alkiyama dusa ɗaya ce ba a yi mata fangi ma'ana aka dusar farko ba wani sakan ba ce wayannan a jira sai a supplementary duka rana ɗaya za a yi a gama to don haka a fawik ɗin ne nono wanda yake taruwa a lokaci ɗaya to warta da sun sha a fawika nono na alwifaki na daidaitar ra'ayi ya haka ba zancen wannan ya can wancan ne ƙoƙarin sifofi biyu na ɗaya shakku asa shiƙaƙi warta da a fawikan wifaki an gane dala gaya musu ji shakku wartada'u kaga wannan larabci ne babba ko gundume ne kad shakku asa shiqaqi wartada'u afawiqan tufadi hatta lahu har sai da suka bayyana ka asnanil mushdi filistiwa'i wajen daidaito kamar haƙwaran mataji an san kum ko ya kake ganin su wajen daidaito a jere suke cancar to haka suke suna wa kan nafsil wahidati fil ti'amil ahwa'i yadda ka san kuma rai ɗaya ne su gaba ɗaya saboda matsatsuwa ko kuma haɗuwar soye-soyen zuciyarsu gaba ɗaya in mutum ɗaya ya so abu to yadda ka san ran nasu extension ne nasa duka in ya faɗa su ma haka suke ji da ya ji bari yake so to su ma ragowar da sai ka ji kamar rai ɗaya ce wa kan nafsul wahidati firti amil a hawa'i to ya ce to a lokacin da na tafi garin sai na haɗu da waɗannan kun ga shikenan ga kuɗi kuma ga mai ga abokai wa kunna ma'a zalika ce mun kasance kuma tare da haka nasirun naja'a wato muna yin tafiya tafiyar sauri annaja'a din shine sauri wala narhalu kuma ba ma dora siddi akan taguwa illa kullu hauja sai wawiyar taguwa wawiyar taguwa ita ce wacce bata san birki ba kasan wawiyar taguwa hau ko mutum ne in ya zama wawa ka sa wawa a filin barka ne sar ya daga nan ya kai ya dawo nan ya ce to wala to wawiyar taguwa ana yabanta ba saboda za ta yi maka abin da kake so a lokacin da kake so to kunna nasirun naja'a a lokacin muna tafiya tafiyar sauri wala narhalu ba ma ɗaura siddi ma illa kulla hauja sai akan wawiyar taguwa Wai za na zanna manzilan idan muka sauka ma a wani masauki auwarar naman halan ko muka gangara mashayar ruwa ikhtalas na lubtha yadda ka sai mu dan wabci zama walam nutilil muktha ba ma daɗewa, ba ma tsawaita zama a wurin da mun je dan fi an sha an gama an sha ruwa kowa ya shayar da dokinsa ya ɗauki guziri ya zuba a cikin battarsa kawai sai a tashi fa'anna lana i'malu rikabi to fa'anna lana to in an ce anna shine abu ya bijiro ko ya bayyana za mu zo mu ji biro ɗaya sai a can fa'anna lana sirbun ka anna ni'ajahu azara da warin fi mula'in muzayyin to yake cewa i'malur rikabi shine fa'ilin a wato hawan raƙuman mu da muke yi muke aikatar da su wajen sauri anna lana wato sai ya bujiro ya bujiro mana wanda ke shi ne tafiyar ma akan rakuma kawai a yanayin namu sai ya bayyana fi latin a cikin wani dare fatiyatu shababi wacce take da ɗanyar Guda wadafiyatul ihabi wacce take da duhun fata wanda yake nufi ne. ana cikin tafiya kawai sai muka tsinci kanmu a wani dare an ce fatiyatu shabab wato daren kai ka ce mutum ne kaga mutum haka ce yana shekara goma sha biyar ko yana shekara ashirin ya gama zama mutum ne a yanzu ma aka soma to shi ma wani ɗan dare-dare ne haka yanzu ma ya fara magana ka ce wa gari ya waye ba tukunna mata taso ba da kuruciyar ta zama bata wani jima ba balle a ce ya tsufa ya tsufa an kai karfe uku da dare ke an gane Ba tare da haka kasancewar yanzu daren ya fara amma guda fiye tun ihadi, wato mai tsananin bakar fata wannan guda fiya din al-gudaf shine hankaka al-ihab kuma shine fata ko ayyuma ihabin dubiza fakar tahura an tunubu to fatar daren irin fatan hankaka ce mai farin gaba hankaka mai farin gaba daga baya gashi dare ne dan farko-farkon dare amma kuma duhunsa kamar da tsakar dare za a ci gaba da tafiya a haka kakumanta su kuma mai suke so su yi sauri da haka ma ba sa hawa sai wawiyar taguwa to shi kenan sai ce to fa na sai muka ci gaba da tafiya a cikin daren subhanallazi asra ila an nazar laylu shababahu har dai zuwa lokacin da shi wannan dare ya tuke kuruciyarsa sai mai da kuruciya kai ka ce wani kaya ne da daren ya ga dama ya cire wannan kuruciyar shi kenan wasalata subhu khidabahu shi kuma ita kuma asuba salata wato ta ta kwance khidabahu kunshinta wannan mace in ta kunshi ba ta lullube hannun ba ta yi lalle in ta gama ne take yi sai ta yaɗe shi ko ta cire shi shine sala to wai asuba ta zo ta faɗe lallar ta kai ka ce da asuba ta yi lalle ne sai ake ganin duhun dare amma yanzu ta kwanta lallan sai kuma me eh eh sala ba yake cewa to fahina min surah lokacin da muka gaji da tafiyar dare wa milna ilal kara kuma dai muka karkata zuwa ga gengedi mun yi tafiyar mun yi tafiyar har zo ana ga alkara shine gengedi za mu zo mu ji a can makama inda yake cewa wa hurmati shaykhin ladhi sannan alkira wa assasa almahjud li umm alqura ma indana na inda na idha arasi wal hadith wal manakh wal manafi. في الذرى فكيف يقري من نفى عنه الكرى الكرى shi ne, جنجدي to wamilna ila alkara muka karkata izuwa, gyangyadi to sadafna ardan sai muka yi kitibus da wata ƙasa inda muka sauka mukhdallatur riba ruba wato mai damsasasshiyar jigawa an san jigawa me jigawa a wani mai tudu ko jigawa ba ya da za a kira ta jigawa dutse ga dawul ba tudu ba ne ai shi ta yi ƙauye ne ɗan wani waje ne a dutse ga dawul shi ke da ake kiran ƙasar ma gaba ɗaya jigawa eh ne shine ne mai tilawar shi ne urf a ah. wai anan da hausa da larabci a ah, ruba a ruba ake cewa waj'al nabna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila ribwatin rabwatin rubwa Zatu qararin shine jinawa ke dan tudu haka misali yanzu muna nan sai ya ce kai da Allah tafi can jigawa na can tsallake inda tudu ya can mutanen da suke kan jigawa su wanda suke kan tudu mu ko muke kan gangare a gane ko mai da ɗan gangaren alaji kabiru za su ce da ɗan saman nan jigawa muhdallatul ruba wacce take mai ainihin damsashiyar jigawa mu'tallatus saba wacce take mai koma mai biyan ta iskar gabas mun san asaba mun ce shi ne iskar gabas addabur kuma iskar yamma ko al-asham al da kuma al-jarur ko to abin da yake nufi shine iskar gabas tana zuwa ta sake zuwa kun ga al walatul idini min janakin mu'allali ko to wurin in iskar gabas ta zo sai ta koma zuwa ta koma zuwa to wajen haka yake mu'tallatu siba as-saba fatakhayyarnaha sai muka haɗu muka zaɓi wannan wurin manakhan dan ya zama madurkusa ne isi na billan raquma mu is shine billan raƙuma sune ne fararen raƙuma wanda auzinawa suke amfani da su wajen tafiye-tafiye an gane to fattakhazna sai muka riki wannan kasa muka ce ai wannan gashi da damsasshiyar jigawa ga iska mai daɗi ta gabas da aka fattakazna muka rike ta manakar ta zama kusa da isi ta bullan raƙuman wa mahaqqan muka rike ta ya zama tasha litta'risi domin mu yi jijjibi an san jijjibi ko jijjibi eh a to abin da ake nufi da wannan shi ne dan baccin da kake yi na bayan an asuba kafin gari ya waye baka ce to dan zauna mi shi yasa an kai aure ya zaka ce arrastu ko ta'arrastu arrastu na ya aure ke mai, ai asbatu arisan amma ka ce ta'arrastu to na dan yi baccin bayan asuba an gane falamma ma khalitu lokacin da alkhalitu wannan cakuɗin abokanan hallaha suka sauka duk a wajen inda ka san a hankali wa'annan sun iso ana nan ma masu iso ma masu iso kamar wanda ya hajji in aka zo musdalifa wannan tawagar ta iso karkace ne wannan zaga wurin ya cika to lokacin da alkhalitu cakuɗin jama'a hallaha ya sauka a wurin wa hada'a hal atitu wal khatitu sannan mun shari da gurnani gaba ɗaya hada'a ya samu nutsuwa a wurin al'atitu shine irin irin mun shari wanda mutum yake yana bacci haka ɗin al khatitu kuma shine gurnanin da dabba ita kuma take yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta attatis sama'u ko sama ta yi ne ta yi kara ji wa hukkalaha an ta itsa an kuma ma an gaskata mata cewa ta yi wannan algadis kuma zamu zo ku ji a ƙalin urul musulmi inda yake cewa lokacin da ya je kwartanci a wajen matan wani fa asbatu mashukan wa asbaha ba'luha alayhi alkitamu sayyi'u sayyi'u adh-dhanni wal bali yaghittu ya ce yana gurnani gatsitsal bakiri irin gurnanin amali shudda khinafi wuri a tulani wannan laisa da kattali to yake cewa wa hada abi hal afiqu wal a lokacin nausari ko minshari da kuma gurnani hada'a ya nutsu to shi fa mai dan mai himma mai kuɗin nan da ya tafi wannan garin ya haɗu da wannan abokanan suka tafi irin wannan tafiyar da irin wa'annan raƙuma suka yi tafiyar nan ta dare irin wannan tafiyar yanzu suka sauka a wannan irin wannan ƙasar to a lokacin da aka ɗan nutsu haka ana ɗan nan mun shari ya ɗan lafa kowa bacci ya ɗan yi nisa ya ce to ana cikin haka sami ita sayyitar minar rijali sai na ji wani mai murya a cikin mazaje ya ƙoli lisaniri ifin rihali yana magana yana gaya wa abokin hirarsa a wannan ayar kawai sai Allah ya sa na biyu su kaɗai ne suke magana su ta a tunanin su kowa ya bacci ashe hira ce ta hira sai na ji yana ce masa kai fa sirati siratika kai ko ba ni labarin ya hukuncin rayuwar rayuwarka take nika wa ka tare da sa'anninka da makwabtanka ya kuke rayuwa ko yanzu za mu ji yadda suke rayuwa zai gaya masa cewa ga yadda rayuwarsa take in ya ji rayuwa zai ce ina ba za ta yi ba ni kuma ka ji rayuwa ta to zai kawo maka samfurin rayuwa guda biyu kaza wacce kake so kai daya wala in sabartum lahu khairul lisabirin daya kuma fa in aqabtum fa aqimu mislima wa taqimu to ina ga saboda lokaci kuma muna da mara lafiya sai mu bar shi haka sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ah, sai mu zo da wuri